baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wasu jagororin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a Najeriya. Dangane da dambarwar da ta biyo bayan ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar na ranar 25 ga watan Fabrairu. Jama'a Assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa cece ku ce sun biyo bayan ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a zaman wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Ko baya ga watsi da sakamakon zaɓen da manyan jam'iyyun siyasan ƙasar suka yi tare da yanke shawarar ƙalubalantar sa a gaban kotu. Hukumar tsaron Najeriya ta farin kaya wato DSS ta fitar da wata sanarwa inda take cewa ta gano wata makarkashiya da wasu 'yan siyasa ke shiryawa na ganin cewa ba a rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin sabon shugaban kasa ba a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa. Wannan ne ya sa wasu jigajigan tafiyar ta Bola Ahmed Tinubu gudanar da wani taron manema labarai na kasa da kasa a nan Washington DC a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan kwadago Festus Keyamo domin abin da suka kira fayyace wa duniya gaskiyar lamari da kuma kore shakku da ta tababa da suka ce wasu 'yan siyasa na son haddasawa a zukatan 'yan Najeriya da ma al'ummomin ƙasa da ƙasa. A ƙarshen taron mun sami tattaunawa da ministan matasa da wasanni Sunday Dare wanda ke cikin tawagar ta APC da suka zo nan Amurka. Kasantin da aka zabe na shugaban ƙasa Fabaru na 25 an shiga wani ali wanda bai kamata ba. So sun ce zabe da yanyi bai daidai ba. amma mun sani cewa zaben ya bi doka na kasan mu ga ya kamata mu bello mu fita mu ga duk duniya da yan jarida cewa abin da ya faru an bi dilla-dilla an bi yadda ya kamata kuma wani ya ci zabe waye waje ya ci zabe shine ashimaju bala tinubu mai takara a party jam'iyya na all progressive congress shi ne na farko sannan atiku abubakar daga jami'ar pdp sannan shi uh, uh, peter obi daga jami'ar labour in ka duba kuma inec ya bayar da certificate of return yadda ya kamata a cikin dokanmu na kasa constitution in nigeria 1999 sannan a cikin electoral act namu na kasanmu inec shine yana da izini da yi zabe ba da uh, uh, results na zabe sannan a ba da certificate of return so bande ahmed bala tinubu da ya ci zabe ne president elect shi ne shugaba na gaba an ba duk wanda sun ci zabe sanatoci uh, na uh, gida na data house of representative house of assembly dukansu sun ansa certificate of return nasu to an yi an gama abin da ya rage shine in baka yadda ba doka ya ce ka koma tribunal ko ka je kotu abinda da so mun ga musu na cewa nigeria mun gode wa shugaba president muhammadu buhari shugaban nigeria ya cika alkahari ya ce ya sanu a electoral act electoral act da ba mu taba samu ba to electronic voting bifas nan ya aiki fa 88% ta aiki ba mu taba samu zabe kamar wannan ba kuma wasu daga cikin 'yan takara sun yi korafi dangane da ah, musamman zaben shugaban kasa ah, saboda kasa saka sakamakon zaɓe tun daga matakan rumfunan zaɓe kamar yadda aka yi musu alkawari sai daga baya aka zo aka sa wanda suna ganin cewa kamar an yadda ah, abubuwan da ba su dace ba kamin a sa wannan sakamakon. to ban da surutu ba ma zan tashi hankali su koma kotu su je tribunal tribunal ya fara yaki tun da in suna da evidence su kawo shikenan akwai mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour party datti ahmad wanda ya fito ya bayyana cewa kundin dokar zaɓe ta yi tanadin cewa dole sai mutum ya ci ah, kashi ashirin da biyar a wasu jihohi da kuma babban birnin tarayya abuja wanda sai yana ganin cewa dan takarar ku na jam'iyyar apc bai ci babban birnin tarayya abuja ba saboda haka bai cancanta a ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe bale a bashi wannan takardar tariton wannan rashin ganewa doka ne ba inganta ba sam sam in ka duba dokan an ce 25 states 25 da abuja abin da yake nufi shine abuja shi ma kamar jihar ce so in ka gane dokan za su cewa tinubu ya ci zabe yadda ya kamata kuma ka dakata dakata inec suna da loyayi da yawa akwai senior advocates of nigeria da yawa da suka duba wannan abu an ba su shawara kafin a da sanarwa kafin a da certificate of return tinubu an zona an zare an duba cewa me constitution dukanmu ya faɗa kuna inec na electoral an gan cewa lallai ahmed bola tinubu ya cika abin da ya kamata ya cika ya shi kenan abin ya riga shi ne wanda bai yarda ba mun mun san cewa apc ya ci zabe shugaban kasa tinubu yana jira e zama ya shiga ya zama president din namu shi kenan za mu hadu mun fara addu'a ma a tribunal daga tribunal za mu je appeal court har supreme court ba wani zabe da aka yi nigeria dai ba koma kotu ba ko tribunal babu an sha faɗin gwamnatin haɗin gwiwa a najeriya wadda daga bisani dai takan dawo ta koma kamar a maganar fatar baki kawai eh, wadda za a haɗu da hada jam'iyyun adawa da suka yi akwai yiwuwar wannan a wannan sabuwar tafiya ban fuskanta wannan zai faru ba ka tuna fa shi a mai ɗan tunubu. akwai ne rubutu da ya fidda makonni uku da ya wuce ya ce shi fa sai ya hada gwamnati of national competence cewa zai duba duk Najeriya ya tara mutane da suna da ilimi su yi aiki wa Najeriya. In yan sa National Unity a gaba za a sa mutane kawai don party don jami'ar. A za mu ka duba duk National Government National Unity da muka hada lokacin npn lokacin PDP. Ba su mana amfani ba. Amma ya ce zai tara national competence. Ai ci gaba kenan. yanzu yana aka kwana dangane da shirye-shiryen mika mulki da kuma karɓar mulki ga sabuwar gwamnati. To an yi nesa. an kafa transitional government an ga tinubu ya kawo mutane biyu a gwamna na kibi bagudu akwai wale edun former commissioner din nashi a lagos a jihar lagos sannan akwai 13 subcommittees for the inauguration suna mitin abubuwa suna tafiya muna jira ranar izo kawai a yi handover to yanzu wani irin mataki ne za a ce gwamnati za ta fara ɗauka shin kamar yadda aka shaji za ta gina ne daga inda wannan gwamnati ta ɗora ko ko a tana da sababbin tsare-tsare da ta zo ma 'yan najeriya da su ai ka sani cewa apc shine jihar shine jami'ar da yana mulki yanzu kuma allah ya mana apc ya sake ci zabe so an ce continuum continuity za a ci gaba da abubuwa da ya kamata apc tana da manifesto ko ba ka ba sabon president zai bi manifesto na apc amma kuma shi ya gina action plan ta ya ce renewed hope zai duba abubuwa jami'an tsaro zai duba abubuwa da ya shafe matasa zai duba yadda za a dawo za mu samu wuta lantarki zai duba rayuwar gona a um, gona so ba za a samu babanci da yawa ba abin da muna bukata shine abubuwa guda uku najeriya ke bukata yanzu farko wutan lantarki in an samu wutan lantarki su matasanmu za su iya fara sana'a ba za a jira sai gwamnatin tarayya ya ba su ake ba na farko kenan na biyu jami'an tsaro ya kamata an dawo da jami'an tsaro yadda ya kamata a take na uku a ba wa matasa don magana matasa ya shafe ne sosai a ba su kudin da za su iya su fara sana'a medium scale micro, micro scale su fara sana'a don suna da yawa 95 million matasa suna nan fiye da rabi a cikinsu suna yawo ba aiki ba sana'a ba komai kuma matasa su ne za su gina mana najeriya din namu da muna fuskanta masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbi hanza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga nan washington dc